zaben jihar edo da ya gudana a baya bayan nan ya gudana cikin yanayin matukar adawa a tsakankanin musamman jam'iyyun apc mai mulki da kuma babbar mai adawa ta pdp a kasar a bayyana take cewar 'yan siyasar jihar ta edo da abokanansu na sauran sassan kasar da suka je musu kai dauki sun matsa kaimi matuka wajen firgita masu kada zaɓe a jihar ta hanyar ta da hankula da kuma kashe-kashe musamman ma kafin ranar zaben sai dai kuma bisa ga abin da ya faru hakan bai tasiri kan jajircewar masu kada ƙuri'a a idan ba domin kuwa sun fito sun kaɗawa wadda suke so wata yar edo da ke cikin farin ciki ga sakamakon zaben cewa ta yi ta ce cike nake da farin ciki kuma jajircewar da muka yi don ganin godwin obasiki ya dawo ba karama ba ce mai duka ya yi mana komai gaskiya ina cikin farin ciki God give us victory today. We are very very happy. Zaben da ya gudana ba da wani babban tashin hankali ba kamar yadda aka yi ta tsammani. Nan da nan ne kuma bayan sakamakon zaben fadar shugaban kasar Najeriya ta fito ta ba yadda aka gudanar da zaben. Duk da cewar jam'iyyar adawa ta PDP ce ta lashe zaben. Sai dai kuma jam'iyyar shugaban kasar ta APC a jihar ta Ido ta yi watsi da sakamakon zaben. Da dama dai na kallon kokarin hukumar zaben kasar a yanzu bisa yadda zaben na Ido ya kasance ganin cewar dukkanin tsare-tsarenta sun gudana cikin nasara. Dr. Nick Dazan shine mai magana da yawun hukumar ta zaɓe mai zaman kanta a ƙasar. Wannan nasara dai alhamdulillahi Allah ya taimaka mana kuma basuwa da saki sun ba mu cikakken goyon baya musamman shi mai martaba over of Benin shi sarkin Benin kenan. Sa'annan kuma mun sami goyon baya daga kwamiti na wanzar da zaman lafiya wanda janar abdulsalam tsohon shugaban kasa ke jagora sa'an nan kuma jami'an tsaro su kansu sun ba mu kyakkyawan kariya kuma wannan taka rawan shi ya kara ma wannan zaɓe inganci da sahihanci. Rawar da gaggan 'yan siyasar ƙasar suka taka dai a wannan zaɓe musamman ma na jam'iyyar APC mai mulki bisa ma la'akari da cewar Kwamare da Adams Oshomale wadda tsohon gwamnan jihar Edo ne sannan tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. tare da tallafawar gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje da ake hangen ya iya yin karfa-karfa ga 'yan kunkusiyar jihar kano a zaben gwamna da ya gabata a jihar tasa hakan bai sa sun kai ga gaci ba wani dr ahmad umar kan yi sharhi kan siyasa a kasar kuma ya ce darasin da ya bayyana na shugabanni ne. Darasin na shugabanni ne. Kwatsam aka wayi gari aka ce ai gwamnatin tarayya wanda APC ne take jagoranta an janye tallafin mai wanda sanadiyar aka ya sa aka yi karin kuɗin mai kuma aka zo aka kara kuɗin wutar lantarki to sai aka ba mu NPDP dama. Wani barista Jalo kusa ne a jam'iyyar ta APC kuma cewa abin da ya faru faduwa ce ga jam'iyyar ta APC a zabukan ƙasa na shekarar 2023 mai zuwa. Tana nuna wa APC za ta faɗi zaɓe a president. Abu guda ɗaya ne shine ba a yi jam'iyya da faɗa. APC tun daga kafuwanta da Buhari ya hau har yanzu faɗa a yadda da juna a samu ci gaban al'umma aka sa a gaba ba ci gaban kai ba don duk abin da ake yi akwai ranar indin nan. yanzu dai kallo tuni ya koma sama muhammad bello dw hausa niger delta